is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci ashirin da hudu da kuma sittin haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani Saroniya da kuma FM Nomad. Koma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a wannan lokaci daga Washington DC. Bayan kun sha labaran duniya za ku saurari shirin mu tattauna yanzu kam a sha labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dakarun gwamnati da na 'yan hamayya sun gwabsa kazamin fada duk faɗin Siriya yau Asabar yayin da rundunar 'yan tawaye ta Free Syrian Army ta sanar da cewa za ta mai da cibiyar gudanar da ayyukanta daga Turkiyya zuwa Siriya. 'yan gwagwarmaya hamayya sun ce akalla mutane 25 aka kashe a harin da dakarun tsaro suka kai waɗansu wurare suka kuma ce tashin hankalin mafi muni ya faru ne a yankin aleppo inda dakaru suka kai hare-hare suna ƙoƙarin tarwatsa 'yan tawaye daga wuraren da suka fi ƙarfi a halin da ake ci kuma dakarun rundunar mayakan syria free syrian army da ta ƙunshi galibin sojojin da suka ɓalle ta fitar da wani hoton bidiyo da ke cewa za ta mai da cibiyar gudanar da ayyukanta zuwa wani bangaren kasar syria da ta yanto a cikin hoton bidiyon da aka nuna a tashar labarai ta al jazeera kanan riyad al-assad na rundunar fsa ya ce kungiyar tana kyautata zaton kai farmaki a damascus Hukumomin ƙasar Libya sun kori taron jama'a da suka fusata waɗanda suka kai wa sansanin mayaƙa hari a Benghazi yau Asabar a wani tashin hankali da ya sanadin kashe akalla mutane sha ɗaya sama da waɗansu sittin kuma suka jikata. Tun farko masu zanga-zangar ƙasar Libya sun kori wata ƙungiyar mayaƙa masu hankoron jihadi daga shalkwatarta suka kuma ƙwace sansanin ma'aikatan tsaro na musamman da ke Benghazi yau da Asuba a wata arangama da ta yi sanadin kashe akalla mutum biyu. an kwace matsugunin mayakan ansar al-shari'a da kuma sansanan da ke kusa da waɗansu na waɗansu mayakan kishin islama bayan jerin gwanan da dubun dubatan libiyawa suka yi a bengazi jiya juma'a suna kira da haramta ƙungiyoyin 'yan banga da ke ɗauke da makamai libiyawan sun rika alamu da rubutu da turanci da suka hada da waɗanda ke cewa ta'addanci ba shi da wurin zama a sabuwar libya da kuma mai cewa libya ta yi rashin aboki ana alakanta ansar al-shari'a da harin da ya yi sanadiyar mutuwar jakadan amurka chris steven da waɗansu amurkawa uku a libya makon jiya zargin da ƙungiyar ta musanta musulmi sun gudanar da zanga-zanga a ƙasashen musulmi da dama da kuma waɗansu ƙasashe yau asabar dangane da hoton bidiyon nan da aka yayata a hanyar sadarwar intanet ana yi wa annabi muhammadu ɓatanci. akalla mutane goma suka ji rauni a daka a babban birnin kasar bangladesh sakamakon gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa da nufin tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke jifa da duwatsu da suka kunshi gamayyar waɗansu ƙungiyoyin addinin islamu goma sha biyu shaidu suka ce masu zanga-zanga sun kona ababen hawa da suka hada da motar 'yan sanda an kuma kama waɗansu daga cikin masu zanga-zangar gamayyar kungiyar da ta jagoranci zanga-zanga ta yi kira da a gudanar da yajin aiki na ƙasa gobe lahadi domin nuna kyamar bidiyon da aka hada a amurka wani minista a gwamnatin ƙasar pakistan ya yi tayin ba da tukwicin dala dubu ɗari domin kashe mutumin da ya yi silman ministan ya kuma kira ga kungiyar taliban da kuma alkaida da su taimaka su gano su kuma kashe wanda ya harhaɗa wannan silma. sama da mutane dubu ɗaya suka yi gangami a islamabad babban birnin ƙasar pakistan suna kira da a hukumta wanda ya haɗa wannan silma a najeriya dubun mutane da ke nuna kyamar hoton bidiyon sun yi zanga-zanga a kan titin birnin kano birni mafi girma a arewacin ƙasar da musulmi suka fi rinjaye masu zanga-zanga sun yi jerin gwano zuwa kan titin da ya nufi fadar sarkin kano an gudanar da zanga-zangar ne kwana ɗaya bayan da aka kashe akalla mutane 17 a wata arangama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a pakistan dubban musulmi sun kuma gudanar da zanga-zanga jiya juma'a waɗansu ƙasashe da suka hada da afghanistan india sri lanka bangladesh iran lebanon da kuma indonesia waɗansu masu zanga-zangar sun kuma ƙona tutocin amurka da kuma mutum-mutumin shugaba barack obama To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kwamitin tsaron cikin gida na Majalisar Dattijan Amurka ya ce ya hakikanta cewa Iran ke da alhakin kaiwa bankunan Amurka hari ta hanyar sadarwar intanet. A cikin hira da tashar talabijin ta Amurka C-SPAN ta yi da shi, Sanata Joseph Lieberman ya ce yana tsammanin iran da dakarunta na juye-juye hali ne suke da alhakin kaiwa hanyoyin sadarwar bankunan j morgan chase da kuma bankin amurka hani. ya ce baya jin masu satar hanyoyin sadarwa ne suka kaiwa bankunan nan hari liberman ya ce ya hakikanta cewa an wa bankunan hari ne a matsayin mai da martani sabili da takunkumin tattalin arziki masu tsauri da amurka da kuma abokanta na kasashen turai suka kakabawa kudin kasar iran amurka da kasashen yammaci da dama sun haɗa kai suka kakaba wa iran takunkumi sabili da ayyukanta na nukiliya da suke tsammani tana yi ne da nufin ƙera makaman nukiliya iran dai ta yi ta jaddada cewa inganta karfin uranium da take yi na zaman lafiya ne. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a saurari shirin mu tauna. Wannan jikon ma da bitar labarun mako daga wasu sassan arewacin Najeriya za mu fara shirin na mu tattauna. Kuma kamar yadda muka fayi Daga tushen abin wato babban birnin tarayyar Najeriya Abuja za mu fara jin bitar don sake jin yadda ta kaya ga El Hikayan. Da alamu shugaba Jonathan ya dakatar da babban banki daga buga takardar naira dubu biyar bayan kin jinin hakan daga majalisar dokoki ƙungiyoyi, da ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. Taron majalisar zartarwar Najeriya ya yanke shawarin bunƙasa noman rake don samun sukari mai araha. ministan labaru mako ya ce asara na kawo shuga daga waje ayyamu sun bar makarantu babu aiki manoma babu tamako kara noma domin raye da iyalinsa yayin da sufeto janar md abubakar ya ce tamkar cin hanci ya kare tsakanin 'yan sanda tsohon dan majalisa rabe nasir ya ce sai an dage kasashen waje yanayin yadda 'yan sanda ke aikin su duk yadda kake tunanin kanka ba zai hana su su tabbatar da laifi kanka ba su kuma gurfanar da kai a kotu ba amma nan ba haka bane ba za ga dan sanda ya tseda ka ya buge da ce maka ranka ne da barka da zuwa iyali ya hanya ba wanda ya ce kai wannan gwamnatin tarayya ta karrama na nakasassun da suka ciwo lambobi a olympic sannan ta raba lambobi ga fitattun 'yan najeriya da wasu ke ganin ciki akwai bara gurbi nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya daga birnin tarayyar najeriya sai na dawo jallaba bar hausa inda muhammad salisu rabu'u ke sake tuna mana cewa A ranar Larabar da ta gabata ne maniyata suka fara tashi zuwa ƙasa mai tsarki ta filin jirgin saman Malam Aminu Kano. Da yake wa maniyatan jawabi kafin tashin nasu Amir Alhaji na Najeriya sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya ja hankalin maniyatan da su zamo jakadu na gari a yayin da suke zama a ƙasar Saudiya. Fi amfani da lokutan ibadan wajen yi wa Najeriya addu'a har ila yau a ranar alhamis da ta gabata ne jirgin farko na maniyyatan jihar jigawa ya tashi zuwa ƙasa mai tsarki da yake wa maniyatan jawabi kafin tashin nasu amirul hajj na jihar jigawa kuma sarkin kazaure alhaji najib husaini adamu ya ja hankalin maniyatan da su mai da hankali wajen gudanar da ibadarsu kamar yadda ya kamata muhammad salis rabiu murya amurka daga kano najeriya Daga Kano za mu ɗan yi yamma da Bauchi ma'ana Jos inda Zainab Babaji kuma ke tafa da bitar kamar haka. A cikin wannan mako ne kwamitin da shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya naɗa don binciko irin ɓarnar da ambaliyar ruwa ya a duk faɗin Najeriya. ya zaga jihohin Najeriya don gane ma idonsa yadda lamarin yake da kuma ba da shawarwari kan matakan da gwamnati za ta ɗauka don rage aukuwar bala'in da kuma tallafin da za ta ba waɗanda suka fada bala'in na ambaliyar ruwan. Ministan muhalli Hajji Hadiza Ibrahim mai lafiya ta taho nan jihar Plateau ga kuma abin da ta shaida mun. Kaddara ta Ubangiji bayan da za a yi ƙasashen duniya ma da suka ci gaba ana samun irin wannan. Amma mu abin da ke damun magudanar ruwa mu zuba shara. In an cika a gini a nan mutum ya gini. In an rusa mishi gida ya ya ce wayo Allah. Suko al'ummar da bala'in ambaliyar ruwa ya daidaita a jihar Benue roƙo suka yi kan gwamnati ta kai musu ɗauki. Yanzu yayanmu suna kwana waje mu kuma muna nan muna gadi so muna son gwamnati taimake mu mutane fiye da dubu ishirin da biyar ne suka rasa mahallinsu a jihar ta Benue ciki har da ɗaliban jami'ar jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya daga Jos kuma sai sakkwatan Shehu Murtala Faru Sanyina saki tuna mana Jam'iyyar adawa ta CPC a jihar Kebbi ta sami lashe kujerun kansiloli hudu yayin da jam'iyyar PDP mai mulki ta lashe dukkan sauran kujerun shugabannin kananan hukumomi da kansiloli a zaben majalisun kananan hukumomi da aka gudanar a jihar. To sai dai jam'iyyar adawar ta CPC ta ce an yi magudin zaɓe a jihar katsina gwamnatin jihar ta ce tana nan tana aiwatar da tsare-tsare domin yaƙi da matsalar rashin aikin yi da ta yi wa matasa katutu a jihar jihar ta katsina lallai tana cikin najeriya kuma tana fuskantar irin wannan matsala wadda kowace jiha ke fuskanta wadda ta shafi rashin aikin yi an da bayyana jihar ta katsina a zama abar koyi wajen tabbatar da zaman lafiya musamman tsakanin musulmai da kirista ni kirista ne kewaye da ni nan wurin zalla musulmi ne amma ina tabbatar ma da wani abu ya taba nan wurin su ke harko da za su zo su kare mutunci na da mana iyali na da kuma rayuwata muna zaune lafiya kallau kuma wannan kar ka dauka kamar ko cikin garin katsina ne kwarin dauda magaji kenan murtala faruk sanyin na murar amurka a sakkwato nigeria To yanzu kan sai a gyara zama a saurari shirin mu tattauna. Kamar yadda aka sani dai, shirin ya yada zango ne a ƙaramar hukumar Bagoro ta jihar Bauchi, inda aka yi ta bada hamata iska kafin ƙura ta lafa ake kuma ƙoƙarin ɗinki ɓarkar kwata-kwata a yanzu. Yau muna babi na biyu inda jagoran shirin wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya ɗora da juyawa ga wakilin sayawa Yusuf Sarkin Gabas. To yanzu a ah, mun dai ji wanda yake shi ya yi jagoranci har aka kai ga wannan yanayi inda yake muka ga sayawa da hausa da fulani sun rungumi juna to zan so in ji daga bakinka shin ya kake ganin wannan abu za a tafiyar da shi ganin dai cewar yanzu kowa ya mai da wukansa cikin kube to mu a bangaren sayawa dama mu ba mu kai wa kowa hari ba sai dai kariya domin yawanci garuruwanmu muke zaune to da yawa an samu rashin fahimta kuma babu mutumin kirki da zai so a ce kasan da kake son a samu ci gaba ana zub da jini to na farko da ba mu yi dogaro da wa sai Allah to daga baya tafiya da ta tafiya har shi wannan fasto ya zo a matsayin mu masu kare kai ya zo ke mu cewa to wannan rikici da ake yin sa menene amfaninsa to a cikin al'umma ba za ka taɓa samun mutane sun haɗu ra'ayi ya zama ɗaya ba akwai wanda za su ce a ci gaba da yi akwai wanda za su ce babu amfani to muna cikin ra'ayin wanda mu muke so a zauna lafiya shi yasa ɓangaren muka saurare shi to bayan mun saurare shi kuma mu yi magana da yan uwa da yawa to yanzu me ne bukatan ku ganin dai cewa bukatan mu shine a zauna lafiya ko tsuntsun da ke kasar mu a dalilin rikici kar a ce ya rasa ransa balle dan adam don haka muna so lalle muna kira ga gwamnati ya taimaka a ƙara jami'an tsaro mu ko muna tattauna da 'yan uwa da filani da hausa da dukkan kabilan da ke yankinmu na a zauna lafiya kuma in allah ya da zaman lafiya ya ɗore kenan da taimakon allah da taimakon gwamnati malam isa za a samu zaman lafiya eh, to kamar shi idan muka duba eh. kamar irin shi zaman lafiya na kawo ci gaba to ya kake ganin wannan yunkuri ta ina ne zai taimaka muku wajen kawo ci gaba a yankin ai a cikin tattaunawa da muka yi ai rikici babu abin da baya haifarwa ana rasa rai ana rasa dukiya babu sana'an yi ba bakon da zai zo garin ku makarantu ma rufe su wasu aka yi saboda rikici mutum in an kashe shi an bar maka marayu kai kana ji da naka zaka ji kuma da na dan uwanka ko marayu da aka bari ya kawo koma baya akan al'amura da yawa a yanzu da aka samu zaman lafiya da ba a samun nono misali kaga filani na nan ana samun nono da ana karancin shanu da za a yanka yanzu ana samu da bako ba zai zo ba babu gari da zai ci gaba bako bai zo ba babu garin Allah a duniya ne za a ce an yi nasara a garin ba bako manyan kasashe ma sai da mutane suka je suka zanna kafin ya samu ci gaba saboda haka a rashin fada da an samu wani baya shiga wani baya zuwa amma yanzu an samu canji kasuwanci ya inganta makarantu kowa yana tafiya makarantarsa ba tare da yana fargaban za ka mishi hari ba don haka muna zaune lafiya yanzu to yanzu zan koma ga shi bafulatani wanda yake an ce da kun kaurace amma yanzu kun dawo to me za ka ce a dangane da wannan yunkuri kuma ma gashi yanzu duka muna tare ne a guguda ah, assalamu alaikum ina ga gaskiya komai ya yi kyau da yardan allah shi wannan al'amarin mu ainihin mu mu ma mu ma an haife su kasar buguro ne gaskiya har ga allah da muna tunanin za mu canja ƙasa ne da ba za a ji labarin yanzu ba amma kasan buguro ita ce mu wajen muka sani amma abin da ya fi ƙarfi ne shi yasa muka fita kasan muka ja gefe sannan ba mu da labarin can su ma ba su da labarin gunda muke sai lokacin da allah kawo pastor kennedy ya nemi mu amma a lokacin mu mai da shi ba to sanda ya ba mu wa'insu bayanai masu ɗan karfi dai yana ɗan jawo hankalin mu mu shugabannin muka gane cewa wannan abu ci gaba ne ba koma baya ba ne a nan muka koma wajen matasanmu da sauransu muka ba su shawarwarin cewa wannan abutun da an ba mu shawara a yi haƙuri a zauna tare a gaskiya har ga allah a ƙasar ɓagoro a nan ne aka haife mu tabbaci mutum ka gaya masa abin da ka san shi da shi tun fil azal ba sai mutum ba ya sata ba sai mutum ba za ka yi kayanka ko ka yi dukiya ya sa maka ido ba abin da muka san su da shi kenan amma al'amura na tafiya a kwana a tashi ga abin da zamani ya haifar mana amma mun gode muna kira kuma matsayinmu na shugabannin bagwaro lokar gamman na bangaren fulani a zauna lafiya din a zauna lafiya kiran muke. to kaman wannan al'amari ta ina ne yanzu kuka sa gaba kaman inda kuke ganin za ku ba da shawara domin saboda wannan abu ya dada ci gaba a samu dai tabbaci babu wani koma ba da da a samu wannan lamari haka yake akwai wuri guda wanda nake so in kira gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma domin ba zai yiwu waɗansu suna ciki waɗansu suna waje na waje nan za su ɗauka na cikin nan kaman abin daɗi suke ce wannan fassarar wannan bayani shine a shugabancin karamar hukuma da a nemi wani bafulata ne ya shiga shawarwarin karamar hukuma duk abin da ya ji daga mutanen ƙasa zuwa gwamnati zai koma ya gaya wa 'yan uwansa fulani shi ma abin da ya gano daga can bakin jeji zai tattaro kamin ya lalace ya ɓaci din ya kawo ma karamar hukuma wato kuna son wakilci a eh. cikin ita karamar hukuma eh insha Allah eh. eh muna son wakilci eh to yanzu zan koma ga shi a wakilin Hausawa to ka dai ji kowanne abin da yake faɗa to kai menene za ka ce a dangane da wannan zaman lafiya da aka kawo a tsakanin kabilun da kuke da zama a nan yankin karamar hukumar bogoro a alhamdulillah ina mika godiya ta ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka zauna da wayannan wakilai na 'yan jarida da farko na yi matukar farin ciki kwarai da gaske yadda wannan a kwamiti na zaman lafiya yake tafiya mu hausawa kowa ya sani a yankin karamar hukumar ogoro muna da majority a wannan wajen kuma dukkanmu mun bar wajejen sakamakon rashin zaman lafiya kamar yadda mai bayani ya yi akan su sayawa har yake kawo musu to wannan magana da ya faɗa haka take yi amma har yanzu magana da nake gaya maka hausa wanda suke wannan yanki majoritin su su dawo wannan wajen ba ko me yasa yawa dalili shine irin abubuwan da yake faruwa a yanzu ya sa waɗansu daga ciki suke tunanin zaman lafiya zai ci gaba dalili shine akwai kamar mutane suke marabar liman kamar yadda kennedy ya faɗa da wayanda suke liman katabun da wanda suke waje daban-daban irin wannan sako da suka ji ne ya sa har aka yi yunkurin dawowa wannan waje na maganar karamar hukumar gwagwaro a bayanin da nake faɗa nan shine mu Hausawa wannan yanki manoma ne kuma 'yan kasuwa ne so sai muka ga akwai karancin kasuwa a wannan yanki domin da akwai babban kasuwan shanu wanda muke gudanar da harkokinmu akwai tuke irin na ƙananan dabbobi wanda muke gudanar da harkokinmu to halin yanzu babu shi a wannan wajen shine muke roko mai girma gwamna na jihar bauchi da karamar hukumar bogoro da ta duba wannan yanayi ta sashi a cikin wannan kwamiti domin hausawa wannan yanki su ci gaba da mu'amalansu na rayuwa haka To masu saurare nan za mu dasa aya sai sati mai zuwa a Jibabi na uku na wannan maudu'in. Yanzu lokaci ya yi na kasa kunnuwa sosai don jin jawabai daga manyan dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi jawabai ga 'yan arewa a yau ɗin su ne, alƙalin alƙalan jihar Bauchi Alhaji Abdullahi Yakubu Marafa. da rabarar ɗan Juma Adamu na majami'ar Ikwa Bishara ta ɗaya da ke Kano. Da farko dai ga alƙalin alƙalai Alhaji Abdullahi Yakubu Marafa. To, kiran da zan yi a nan shi ne mu duba baya mu yi la'akari da irin yadda waɗanda sun sa gabace mu suka zauna lafiya a matsayin uwa ɗaya ba ɗaya. To me kawo canji a yanzu irin wannan tashin hankali. muna cikin hasarar rayuka hasarar dukiyoyi kullum muna cikin tararrade ba ma da kwanciyar hankali so kila abin da ya kawo haka irin kyawawan al'adunmu ne da muka watsi da shi na yadda in yaro ya ga babba zai marta bashi. zai san wannan na gaba da shi ne yadda shi kuma babban in ya gana kasa da shi zai ɗauke shi tamkar uwa ɗaya uba ɗaya to wa'annan abubuwa suna daga cikin abubuwan da aka yi watsi da su sannan kuma daga cikinsu akwai kyautatawa na baya ko kuma kyautatawa makwabta da kyautatawa jama'a irin abin da da muka tashi muka gani da a cikin dangi in akwai wanda Allah fifita shi sai sai samu ya ɗauki dangi kayan dangi duka gaba shi ɗaya irin irin sallah ta zo ka gaya musu ɗinke ɗinke ya ja su kamar tamkar ya'yansa to shi ma irin wannan yanzu an yi watsi da shi daga ni sai ‘ya'yana to abin da nake kira a nan shine mu farfado da irin wannan kyawawan al'adunmu yadda a anguwa za a iya samun zauren da za a kira duk wani wanda ya ba daidai ba za a ja kunnensa za a hukunta shi zai kuma karbi hukuncin na hannu biyu wannan ma ba zai tsaya a nan kawai ba har a zauren mai gunduma ko zauren hakimi ko kuma zauren ma misalin na sarakunanmu wanda yake su ne suke samun allura da zaren da za su iya ɗinke zumuntun tsakanin 'yan uwanmu duka muna fata mu samu canji na yadda za a samu la'akari da irin halin da muke ciki don mu samu kyakkyawan canji mai koyi da wuraren da suka ci gaba don ba a samun ci gaba sai da zaman lafiya ba a samun arziki sai da zaman lafiya ba a samun kyautatuwan al'umura sai da zaman lafiya saboda haka labar lafiyar nan ya zama mana wajibi yanzu mu kama shi ga gadan mu nemo shi ta kowane hali don saboda mu da martaban kasar mu mu mai da martaban kanmu mu samu jin daɗin kasar mu don mu da wata kasar da ta wuce kasar mu ga baki daya kuma Allah shi tabbatar da zaman lafiya da kasuwan arziki Shi ma rabaran ɗan Juma Adamu ya ce zaman lafiya ne babban maganin matsalar rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar tattalin arzikin arewacin Najeriya. A jama'ar Najeriya A musulmi da kirista gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan yesu ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa manyanmu da yaranmu bari mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya domin zaman lafiya shine mafi mahimmanci idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin ƙasa kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila, mu da zancen bambance-bambance na ko ɓangare, domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar. Da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama musulmi, su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu mu mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta addinin mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yi wasu na sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka mu na ƙasa musamman gwamnonin mu na arewa da sarakunan mu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya dora muku nawaya kuma a kan nawayan nan kashi lura da mutane Allah zai tambaye mu a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya. To daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu kan batutuwa daban-daban. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa American Suya Kibin Najeriya. Ni na ra'ayi ina kira Allah Najeriya don Allah su ji tsoron Allah hukuncin da an kaza al Mustapha idan ba shi yiwuwa to a ba lauyoyin shi takarda ta ɗaukar kara domin wai wani irin ne wani irin walakanci ne da iskanci da cin amana shin alƙalan Najeriya shin ba ku jin tsoron Allah ne shin wai bidibi ko aiki ko ku talaka Najeriya Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka e o mai gado da Katifa kokar Kanawa a hukumar Gera jihar Kano a Najeriya to sahin Hausa na murya Amurka goya shugaban kasa wannan karan da ya rawar gani domin ku zasu 'yan Najeriya da suka dage kai da fata sai an muku kwandaloli da takardar dubu biyar na yi farin ciki da shugaban kasa yake ya dakatar da wani abu Allah ya sa wannan magana ta karfe na abada assalamu alaikum radio bio kuna magana da radio fa daga sabon ibadan jihar oyan najeriya to na ji shugaban kasa ya ba da umarnin cewar a dakatar da buga wa'annan kuɗi na dubu biyar to ba wai kokarin shi ne. kokari ne na yan majalisar wakilai da na dattijai Assalamu alaikum murya Amerika mai magana yayi alfari Ghana fan global tarihi. Eh, game da don mali Mali, yakin Mali, saboda turawa guda kudu aka ce wai a sasanta kara kai sojoji can Mali. Illa mu wajen kasashen na Afirka ne, da ko mutum dubu ne, wallahi yakin nan sai an yi ta. Amma saboda mutum kudu kawai ta ce yakin na wai a sasanta, wani irin sasanta ce yi. Yakin ne ya kamata a yi shi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. To da ra'ayoyin masu sauraron muka kammala shirin mu tattauna na wannan satin. A madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa kasance lafiya sai kuma wani satin. To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin wasu sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Mr. Taferi Girma da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.